نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin na abu zakariya annawawi yau insha Allahu za mu yi darasi na ɗari da goma sha ɗaya kuma za mu tashi babul infaq ba da sadaka ko yin alheri daga abun da mutum yake so kuma ya zama ya bayar cikin abu mai kyau wato ya zama abun da za ka bayar abu ne mai kyau kuma kana son sa a kan abun da ba ka son sa ka gaji da shi ko kuma dama ya zama ba mai kyau ba ne ko da ko wani zai iya amfani da shi idan za ka ba da riga wato ta lalace gaba da yawa tun da ɗan raguwar marmarin ta gaba da ita Tsakanin abinci ba sai wanda ya ruɓe ba ba sai wanda ka kasa ci ba wanda za ka iya ci shi za ka bayar to wannan ya fi falala akan wani abu wanda dama can ya fita a ranka kafin ka ba da shi ko ba za ka iya amfani da shi ba wancan ɗin ma za ka iya samun dada idan akwai wanda zai yi amfani da shi domin ya fi ka zuwa to amma wanda za ka bayar kana son sa wannan ya fi kai ka aljanna da wuri imamu no ya ce ƙalallahu Allah ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sai kun ciyar da mai kyau wanda kuke sha'awanta kalman albirru ma'ananta Al'amadu salih wato aiki na gari samanin malamai sun fassara shi da aljanna kai tsaye saboda aiki na gari shi yake kai mutum zuwa ga aljanna kuma can wata sura ubangiji ta lace innal abrara da fi na'imin wa innal fujara da fi jahim al abrar su ne karta daga albirru Allah ta'ala ya ce mutane na gari suna cikin neman aljanna fajirai kuma suna cikin azabar wutar jahannama to lan tanalul birra ba za ku taɓa samun aljanna ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu masu tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so wato wannan yana nuna zakka ma ta shiga ciki zakka kana son ta za ka kasa dukiyarka arba'in ka ba da kashi daya to hanya ce ta samu ta shiga aljanna idan ɗayan ba za ka bayar ba to ka kama hanyar wutar jahannan za a maka lalar da wannan dukiya ɗin wallazi na yake nizo na zaɓa wal shibbata wala yin fi kuna fi tabi da za yau yi kuma alaiha fi nari da annama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum tukun fazuku ma kuntun tafi su suka tara dukiyoyinsu ba sa kire zakka Allah ta'ala ke ka musu albishir da azaba mai radadi ita ce azabar wutar jahannam wannan da za a narka dukiyan a dinga musu lalas a goshinsu da sasanninsu da bayansu a ce ku dandani kuka tara ba ku bada da zakansa kaga kai kana ga kana sha'awan abu ba za ka iya ba da shi fi sabilillahi ba shi kenan sai zai maka azaba ranar alkiyama ya zo a hadisi za a mai da dukiyar macijiya ko maciji a nika masa a wuyansa inda tsaran sai na cewa ana maluka wa ana kanzuka ni ne dukiyar ka ni ne kuma taskaka to zakkan nan sai ka jau dan yana tare da kai yasa wasu ba sa iya cirewa musamman idan dukiyar ta yawa mutum bai zai iya cire zakka ba Ba ga wani kawo mutumin kirki yana alheri amma kuma cire zakka yana gagaransa arba'in ya bada kashi ɗaya ina da miliyan arba'in zai iya bada miliyan ɗaya ba yana da biliyan ɗaya ba zai iya bada miliyan ashirin da biyar ba yana ga gare da ya sai wani fili ko da kadara ko wani abu da zai kawo masa kuɗi wannan duk wahayin shaidan ne duk wanda yake da irin wannan ba zai shiga aljanna ba Nan na tanalu birra hatta za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga daga abin da kuke so to ba ku samu ba ku zo mutanen kirki ba yan aljanna sai kun ciyar da abin da kuke to su malamai suka ce har sadaka ta nafila ta shiga wanda ba ta zakawa eh, in kana son shiga aljanna da wuri ka dinga ba da abin da kake so fi da abin da kake sha'awa ka wanda kake so rigar ka wanda kake so kuɗinka wanda kake so takalminka wanda kake so hular ka wanda kake so ka ba da ita fi sabilillah Allah ta'ala ya baka aljanna da sababin wannan in kai sadaka da sai ka samu abin da kake so Ali Imran aya ta 92 yace wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ta ya allazina amanu min الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث hutun تنفقون ita ma suratu wannan suratul baqara ya allazina amanu Wani ta da ta ko da kai imani an fi ku kuciyar min tayyibati ma kasabtun daga dadada na abun da kuka nema da rashna kar daga abun da muka fitar muku a bayan kasa wato wato ma'adanai na kasa su zinari azurfa da sauransu jammamul haditha kar ku nufi mummuna cikin dukiyoyinku abinda ba kwa so kuka tsarke shi ku taufiqun ku dinga tsayarwa daga gare shi kar ka ce sai abin jilal sai da karfi ba ke yasa ya zo a hadisi a sadaqatu burhanu ili ne ne ba mai sadaka sai mai imani sadaka ya lalina manu an fi komin tsayyibati ma kakasun tsayyibat shi ne abu mai kyau abu mai daɗi zaɓaɓɓen abu daga cikin wanda ka nema ka ciyar da shi fi sabilillah sannan a tsayyibat kuma shi ne alhalal ku daga abu na hakuci daga abu na halal ko ka ba da sadaka daga halal don Allah ta'ala ba a karɓan haramun kuma saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne ba ka babu sai mai tsarki idan kai sadaka da dukiya ta haramun ba wani ladan da zaka samu kada wani ya roje ka ka ci dukiyar gwamnati ka dinka sadaka tankare maka laifin da kai na sarkawa don Allah ma wanda zai karbe ta dukiya ta halal ita ne wanda in kai sadaka da ita Allah yake karba manzala ta sace min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiban تقبلها الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم خلوه حتى تكون مثل الجبل duk wanda ya sadaka ko da da abin da ya wuce kamar dibino kwaya ɗaya ba amma ya same shi ta hanyar halal sana'a ta halal manzon sa ce Allah baya karɓa sadaka sai ta halal sai ta hanyar halal ka samu dukiyan da in kai ta hanyar halartin ko da a ce bai wuce kamar ba ka ci wannan dibinon da hannun damansa ya reni dibinon ya reni dibinon kamar yadda cikin kwanci renon ɗan dukushinsa shi ne ɗan dibinon nan ladan sai kai kamar manya-manyan duwatsu sai mutum ya je lahira ya je lahira sai samu manya-manya saboda na halal ko dai ta hanyar sana'an halal ko baka aka yi ko makamancin wani amma kar ya zama sana'a ce ta haramun ko zalunci kai ko kwace kai idan ka yi haka ba za ka karbi sadakanka ba Allah baya karba wanda yake abu wato ana magana akan sadaka ita kanta dukiya to wannan wasu malamai suka ce in kai aikin haji da kuɗi na haramun ba za a karba ba ba za a karbi aikin haji ba saboda da dukiya ta haramun kai suka ce akwai hadisi da yake cewa idan mutum ya je aikin haji da dukiya ta haramun ni ce "Labbai ka wasa wa ka?" sai a ce masa la labbai ka labbaika wa la sa'adaika maluka haramun wa za duka haramun ke masa yana cewa labbai ka ya Allah mun amsa maka wasu ade ka muna neman taimakon ka ya ce ba amsa maka ko ba za a taimake ka saboda dukiyanka haramun ne wa za duka haramun shi ne ce abin nan eh, la yaqbalu Allahu illa kullu salihatin wa kullu man hajja baitallahi mabrur idza bi bimalin asluhu suhtu aliru la yaqbalu Allahu illa kullu salihatin ma kullu man hajja baita Allah mabrur ce don kai aikin haji da dukiya ta haramu Allah ta'ala bai zai karbi aikin haji ba baka je aikin haji ba sai dai sauran jama'a mahajjata sun yi aikin haji saboda Allah baya karba sai dukiya wanda take ta halal sai abu mai kyau na halal Allah ke karba ba duk wanda ya aikin haji bane aikin hajin sai ya zama karbe ba wani aikin hajin sa bai karbo ba amma duk da wannan bayanin da da fi inganci aikin hajjinsa ya karbu ko da da dukiya ta haramun yi saboda aikin haji ba da kuɗi yake yin su ba da jiki yake yin sa saboda haka kuɗi hanya ce ta zuwa maka atsewan arfanka da jikinka mina kwanan da kake amina da jikinka kwanan ba jikinka kewaye ɗakin kaba da jiki kake yi safa da marwa da jikinka kake yi jifan shaidan da jikinka kake yi Mun kai ihrami labbaika Allahumma labbaika duk da harshen ka kake kaga ba da dukiya bane sai mun da za'a a na dukiya shine hadaya shi ko zai kai ya rusa aikin haji ba ko da gangan ka bashi sai dai ake kabar wajibi ka iya gyara da gaba a bi ka bashi suka ce tunda aikin jikin shine birin jaye wannan hanya ce ta zuwa maka biyo malamai suka ce Allah zai karbi aikin haji zai karbi aikin haji ya za a yi da wancan hadisin da ya ce lalabai ka wala sa'adai ka ne bai inganta ba hadisi hadisi ne wanda yake ba'ifi bai inganta ba to amma idan mutum yana so ya aikin haji mai albarka ba zai yi wanda yake da dukiya ta halarci eh, don an ce ya karɓo ba ana nufin kuma yana da albarkar da su ake bukata ko alkhairar da ake bukata ya dan samu tawaya ne kamar kai sallah ne da riga ta haramu ka hau mota ta haramu ka saci mota sai ka tafi masallacin juma'a ka saci riga ka sanya ta ka saci ruwa ka saci turare Sai wanka ka sa riga ta sata ka fesa turare na sata ka zari motar tafi masallaci ba da izinin sa ba ta sata sai ka je kai sallar juma'a sallar juma'a ka tayi ko ba ta yi ba ta yi saboda ai duk wancan satan ko da sallar juma'a ko ba sallar juma'a dama haramun ne to haka ne cin haram ko da aikin haji ko ba aikin haji dama haramun ne ba an haramta saboda aikin haji amma ta kiyaye amma sadaka kam ka ba da ita haka fi zai. to wannan kuma tsungurungun dama dukiyar ne sadakan ita kuma ta haramun ne Allah ta da zai karba ba Allah bai zai karbi wannan ba ina ga cewa da ke kwashe mutum albarka ya zama harkokin na haramun ne bai zai albarka ba sai iya sai kai albarka addu'anka ta zama karbe halal kake tsaurawa gidanka na halal abun hawanka na halal wala da ka samu nutsuwa kuma za ka samu albarka ta rayuwa amma yan komi haramun ne ba akwai matsala abun zai iya bayyana a jikinka ba zai bayyana a ka da rayuwanka tun kafin a je lahira to ubangiji ta ala ce ku ciyar daga na halal har ku ciyar daga haramun halal mimma kasabtum tayyibati min tayyibati ma kasabtum abinda kuka tsururuta ka dole sana'an ka ta zama ta halal ka ta zama ka ta zama ta haramun daga nan ka sa maza ta haramun sai ce wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ku ciyar daga ta shine mai kenan shine azrufa dinari da sauran abubuwa na albarkatun ƙasa irin su abin nan ƙoranda su kulli kowa dai masu tsada da ake nawa a cikin ƙasa sauran jauhari su duk kuciyar idan kuka idan kuka fitar wannan halal ne kuka fitar ku ba da shi fi sabilillah kar Karka je ka kwacewa karka kwacewa wani na ji wani yana kafa hujja da wannan ayan a social media wai cewa wajibi ne a cire wa tumatur da tattasai tattasai dole ne a cire musu zakka ya duk kayan miya ne su kankana su waye duk za su nan a gabansa ya ce dole a cire musu a cire musu zakka sai kafa hujja da wannan aya ya lari na amanu an fi kumi tsayi ba ma kasabtum wa min ma karshina da kumi na sai Allah ya ce ku ciyar daga abin da kuka fitar a bayan kasa saboda haka tattasai ya shi kankana ta shiga zai ya dinga faɗa kaga su ya kuwa da alayyau sai dole a cire musu su ma ai daga daga bayan ƙasa aka ciro su to kaga anan cewa yi wa mimma akharajna lakum min al ar abu da muka fitar muku da ƙasa a ce wa mimma ambatna lakum min al-ard abin da aka tirar muku da ƙasa ba da cewa kai abu da aka tirar kaga sai tsiro ne wancan tsiro ne ga ganye daga nan ko aka ce abin da aka fitar kaga sai ka tona kasan sannan zaka zaka fidda shi shi sa ka tafsiri suka fara shi da azurfa da zinari da sauran abubuwa kaga azurfa da zinari akwai tsaka a cikin ta tono sai ka ba ka ba da kashi daya in kuma dama naka ne a matsayin kuɗi shi kuma za a ba da in mashi kashi arba'in a ba da ba da kashi ɗaya in tonuwa kai a ma'adane ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya zama nan kuɗi ne amma ba ana maganan wai lemo da ayaba da tumatur da tattasai ba wannan ba a ce musu zakka so da abin da ake cewa zakka shine ma yuddakaru wa yuqrat ma yuddakaru wa yuqrat ma yuddakaru shine abin da yana iya karban ajiya wai yuqtatu kuma ana daukar sa a matsayin abinci na yau da kullum abinci ne na yau da kullum kaga tumatur ka ka je shi rubewa ma zai tattarin ka ma lalacewa zai yana ta wani adana shi a fridge ko wani abu kaga wannan ba shi ake magana amma masara gero tsawa wake sannan kuma ana ci yana zama abinci yau da gobe yana zama abin da za a ci yau da gobe to wannan shi ake cirewa zakka kuma shine wanda riba yake shiga yake shiga cikin sa kuma sauran kayan marmari babu zakka babu zakka a kansu min hutun fiƙun kada ka dinga ɗaukan abu mara kyau ka ce na faɗa abincin ka ya ruɓe ka ba rigan ka sai ta yage ta gama lalacewa yadda wani ba iya sa ta ba sannan ka kada ka yi haka in ana sha'awan abun yana da marmari sai da yanka ce ka ba shi sabuwa zai dinga ganin ta to da ya kamata ke za ka ba da sadakansa ka ba da mai ko kuɗi ne ka ga mutum in zai ba da kyauta sai dinga neman sababbi wato masu ɗan daga shi kuɗin sa yawa in zai kirga sai duba masu ɗan haske in kyauta zai ba in ka dai siya kuma sai dinga duba wanda suke tsofaffi tsofaffin a bashi da masu haske hasken to kaga wanda wanda iya kyauta kenan gashi duk darajar su ɗaya ne dubu ɗaya ne wannan dubu ɗaya kuma abinda wannan za ta saya wannan za ta saya amma sai ka dinga neman mai ɗan haske haske in kyauta za ka yi saboda me wanda ka ba din zai fi marmarin abu zai fi jin daɗin zai fi jin daɗin abu Allah ta'ala ce kar ku dinga nufan alkhabisa mummunan abu min hutun fi ku dinga tsayarwa daga gare shi a ku dinga tsayar da mai kyau kyakkyawa an anas radiyallahu anhu Kala. كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مال وكان أحب وكان المت... رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس لن تنالوا البر حتى قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي غيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحن ذاك مال رابح ذاك مال رابح فقد سميت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وانا حديث daga Anas radiyallahu anhu Allah yarda da shi kale ata radiyallahu anhu Abu ya kasance Allah yarda da shi aksar al-amsari bil madinati malam ya fi an tsarawa dukiya a Madina da in madina ba wanda ya kashi dukiya ta dibino an ko dibino ai abu ne mai daraja kwarai da gaske ko a wancan lokacin balle yanzu wa kana ahabbu ahabbu amwalihi ilayhi bayraha sa da ya fi so ita ce bayraha wata gonarsa ne sunan gona ce wa kana mustaqbil nan gona ce ta dibino ta kasance tana fuskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi da mun ce gona a nan muna nufin lambu lambu kaga kusa da gari cikin mazala sa wanda za a kewaye a ce akwai bishiya na dibini ko su yayin itace a ciki to wannan gonan tana duk dukiyar sa ba wanda yake so irin wannan anna rasulullah sallallahu ya tukulu ha. manzon sama ma yana shiga gonan wa sharabu min ma'in ha tsayibi wa sharabu ya sha min ma'in tsayibin mai daɗi a yi azabin kenan mai daɗi ga lambu ne kenan tunda ka ji ana magana ruwa akwai rijiyo a ciki kala anasun anas bin mali ya ce falon ma nazar alhazihi al'aya yayin da wannan ayan ta ce ta na lulbirra hatta tun fi kuni ma ta hibbun za ku samu aljanna ba to kama abu talha ta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu talha sai tashi ya tafi zuwa ga manzo alaihi wasallam فقال يا رسول الله قلت يا من الله إن إن الله Allah ta'ala ya saukar maka da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma kuma ba ba za ku zama mutanen kirki ba sai kun ciyar daga abin da kuke so Allah ya saukar maka da wannan aya wa inna habba mali ilayya bai raha. to ya rasulullahi dukiya na da nafi so ita ce gona ta bayraha sunan gona ne in kana da gona kai cewa kowace ce ka sa mata suna ko wannan kaza wannan kaza yace lambuna da nafi so mai tsada gona ta bayraha wa lillahi ta'ala ya rasulullahi na sanya ta sadaka na bada ita sadaka don Allah madaukakin sarki ajin raha ina tamanin alkhairinta wa zukraha da ladanta inda Allah ta'ala wa jamal birraha ay khairaha ina tamanin alkhairin wannan gonan a lahira samu kyakkyawan sakamako wa zukraha dan da zukur ma ladan da aka ajiye mini sai a lahira dan same shi don shi ne ajiya saboda haka ina kaunan in samu alkhairinta da ladanta ranar alkiyama na ba da ita fi sabilillahi kaga wannan yi amfani da wannan ah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu abun da ka fi so saboda yana fai shiga aljanna yana fai zama mutumin kirki sai ce to ya ba da ita fi sabilillah kawai shi ladan ta yake yake nema kaga wannan yayi babban ajiya kenan ba. ya allazina amanu taqullaha wal tamdur nafsum ma qaddamat li ghadin mutum ya duba me ya ajiye don ku? tana da kyau ka duba dukiyanka wanda ta fi kowace muhimmanci wannan in ba irin sahabbai ba waye zai yi wannan sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai na Allah ba a karewa ana samun wasu in masu mutum ya duba dukiyarsa da ta fi kowace kamfanoninka ka duba wanda ya fi kawo maka kuɗi sai ka ce ka bar fi sabila shagunan ka ka duba wanne ya fi kawo maka kuɗi wanne ka fi samun alheri a ciki sai ka ce ka bar fi sabila kaga wannan ai karfin imani ne shi yasa kace as burhanu manzo sama yace sadaka dalili ne da yake nuna imani ne yin sa in kaga mutum yana sadaka to yana da imani ina ga yana da sadaka yana sadaka kuma da abun da ya fito kaga wannan yana nuna imanin sa a sarari sai ce fadaha ya rasulullah haythu araka Allah ya rasulai ka sanya gonan nan duk inda Allah ya nuna maka ina bayar sai kaga inda ya dace me za a yi da ita miski ne za a bawa masu jihadi fi sabilillahi sadaka barinta za a yi a dinga ɗaukan ‘ya'yan abin nan ‘ya'yan bishiyoyinta ana sayarwa ana riba talaka ko ana shirya mutane su tafi yaƙi ya rasu da lai ka sanya ta dukkan da kake so haitu a rafa Allah inda Allah ya nuna maka in ta fita a hannuna فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzala sama sai ce akhi kai kaman ka ce jam abun mamaki ne ko baka gane ka ɗauki dukiyanka da ka fi so ka bayar na biyu kuma yace ya bashi ya sanya ta duk inda ya ga dama ko ba abin mamaki wane na biyu ah, yanzu ba ka ga masu ce tsaka sai ka ga ana ta nuna tijara da ita sai wane da wane za ka bawa yanzu mutum a yanzu ya cire zakarsa miliyon goma ya ba wani malami ya ce ka je ka riba ka je duk inda ka ga dama ka kasa ana yin haka ne na sai dai a takura wannan wani ta yi wata shida yana riba zakarsa wannan ba bayarwa in an ce ka ba ne ta kai bara rabu da shi sai tanya can ko wani sai ya bayar sai wata shida yana ribawa ya tunanin zai mutu kafin ya gama riba ya je dukiyan talakawa bai ba su ba bai ba su ba wani kuma iya yan uwansa kawai zai ba wani kuma ba iya cirewa ma daidai kawai dan abin da ya dan cire dai kar a ce ba ya cirewa kawai zai ba kan ta kai miliyan goma amma za a ga dubu biyar dubu goma in ka je ba wayan da ya ba din duk bai ce dubu dari biyar ba a miliyan ɗaya ba ina sauran suke ina sauran kuɗin da ka cire zakka ba mu je ka ba wani miliyan biyar ba ko miliyan goma ko miliyan uku ba amma kuma da an yi fi haka ya kawai shi ke na cire zakka to kaga zakka ma da dole ka gaba da ita yana da wuya ka kai wa ka kai ka ce a riba ta kawai duk inda ake a sai ka zaba to wanda kake so zaka ba amma shi wannan sai ya ce ya rasulullah gonan nan duk yanda kaga dama kai da ita kawai inda kaga ya dace kawai manzo Allah ya ce bakhi ina masa ne bun ajin dina masa shi ne na bakhi kalmatu ta'ajjub ne hmm. ka san kowane yare da yadda suke faɗa ma'ana bakhil din nan da larabci ba an kace jab jab ana ta jinjina to lallai yace za ka malun rabih kai wannan jijiyan jijiya ce mai riba za ka malun rabih ba amma gonan na tairi ne za a ci da ita ba na duniya ma ai ba riban da ya wuce wannan بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى lahira ta fi alkhairi ta fi wanzuwa Allah sai mai ta hasso bu yace kai wannan dukiyan ta yi riba wannan dukiyan ta yi riba sai ce wa qad sami'tu ma qulta naji abin da ka faɗa duk bayanin ka naji wa inni ara an taj'alaha amma ina ganin ka sanya ta cikin uwanka karba uwanka je ka riba wa ƴan uwanka ka yi duk inda Allah ya nuna masa ba Allah ya nuna masa ya ba ƴan uwansa ya fi kai je a ba wasu zuwa mahimmancin ƴan uwantaka a musulunci kuma in ya ba ƴan uwan ya fi lada kuma zai daraja da mutunci a wajen ƴan uwansa ka sanya ta fil aqrabin a wajen danginka na uwa da uba duka fa qala abu talha abu talha sai ya ce afdalu ya rasulullah zan kai ka ya manzon Allah zan yi ma ya ce ba manzon Allah zage ka je ka riba ta da kanka fa qasamaha abu ay riba ta fi aqaribihi a cikin danginsa wa bani ammihi da ƴaƴan babbanunsa ka ga ce ƴaƴan babbanunsa alhalin kuma suna cikin aqaribihi danginsa da ai kamar sun ɗan yi nisa dan ka kamar ya ɗan yi nisa kar ka ɗauka iya dangin uwa kawai ya ribawa ko iya bakwanonsa da kawuninsa kawai a hadda ya'yan bakwanin dangin kusa da na da na nesa ke di ya riba musu ya riba ta tsaf kamar da manzon Allah sallallahu alaihi ya umurce shi wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin yana nuna mana karfin imani irin na sahabbai inda suke ba da su ke sabilillahi mun karanta yadda talakawa suke kuka manzala ta sama cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada ya rasulullah masu kuɗin zamanin sahabbai sun tafi da lada suna sallah inda muke sallah suna azumi inda muke azumi wai tasaddaquna bi amma ne? suna sadaka da sauran dukiyansu sun yi amfani da abin da suke amfani da shi sauran su yi sadaka mu kuma ba mu da abin da za mu yi sadaka suka ce su je su yi tasbihi da tani da gaba da yi suka sake kokawa cewa ƴan uwan ba sun ji wannan lakarin da aka ba mu suna yi manzo sun ce zalika fadlullahi yutihi man yasha sauran Allah ne yana ba wanda ya ga dama to kaga Allah ya baka arziki kuma ya hore maka zaka bayar fi sabilillahi falala ce ta ubangiji ta arzikin falalan Allah ne bayarwan ma falala ne na Allah kuma bayarwan ya fi wahala bayarwan ya fi wahala to hadisi ya inganta maza sun ce a sadaqatu alal miskini sadaqatun wa ala dirrahimi sadaqatun wasila sadaka in ka ba miskini to sunanta sadaka kawai idan ka ba wa ɗan uwanka kuma sadaka ce sannan kuma sada zumunci ma'ana za a baka lada biyu ladan sadaka da ladan sada zumunci zai je na son ka zai zai ji kana jin yan uwantaka tare da shi kuma dama sadar da zumunci wajibi wajibi ne shi ki cewa ya silatun rahim silatun rahim sadar da mai abin da silatun rahim ba shi sai ce sadar da zumunci to amma sadar da zumunci wani sai ɗauka zi shi ne sadar zumunci ne eh akwai saduwan a ciki yana ciki amma an ce sila ana nufin kyauta silatun rahim jami'in sa silatun wato alheri wa ƴan uwa daga cikin alherin akwai ziyara akwai taimako akwai bada abinci akwai in sun shiga wani hali ka taimake su da dukiyanka akwai kalma mai daɗi akwai ɗebe musu kewa akwai rashin cutar da su akwai in sun buƙaci ɗauki ka ka kawo musu ɗauki shawarwarin ka ka su shawara duk yana cikin silatul arham kyautatawa kyautatawa ƴan uwa kyautatawa ƴan uwa to saboda haka idan ka ba su akwai ƴan uwa yana da falala ƙwarai da gaske yin sadaka wa ɗan uwanka miskini ya fi kake ka ba wani wanda ba ɗan uwanka ba miskini sai dai don ɗan uwanka ya wadata za ka ba wa wani ko kuma ka haɗa duka biyu saboda wannan tausayi ya sa ka bashi wannan kuma ka bashi saboda ƴan uwantaka da ke tsakaninka da su na jini yace qawluhu malun rabih imam an-nawawi yace yace malun rabih ruwa fi sahihaini arwaito a cikin wato sahih al-bukhari rabihun rabihun kamar yadda muka karanta wa rayihun an ruwaito kuma rayihun bilba'i ko bilba'i muwahhadati wa bilya'i musannati ko ka karanta da ba'un da igo daya shine arrabih ko kuma da ya'un da igo biyu shine musannat ai rabihun alayka nafhu ai ra'ihun ra'ihun alayka nafuhu, amfani sai kuma izuwa gare ka in an ce za zaka malun rabih wannan zuciya ce mai mai riba za ka malon raya wannan zuciya ce za ta dawo maka da alkhairi mai amfanin kai ne mai amfanin ba wayan da ka bawa kawai ba mun fahimta yanzu ya ba fi sabila ba zai je amfana da shi a lahira ma to ne ba wajen shi ke cewa in kai ma kai don kanka ko to da in ka ba da sadaka kanka kaiwa kanka kaiwa lalle ka amfani wani amma kuma alherin zai koma zuwa gari ka ne kai ka fi alheri kai ka fi moran abun fiye da wanda kafawa saboda ajiya ne kai a lahira shine malan za ka madun rayih wannan dukiya ce mai dawo maka da da abin nan da da alkhairi rayihun kenan rayihun dinnan ana cewa rayihun ay rayihun alayka naf'uhu amfanin sa mai dawo da gare ka daga rahay ruhu ne wa ghayra ha'u haqiqatu nakhlin ita kuma bishiya ce ta dibino wa ruya bi kasri al-ba'i wa fathiha an ruwaito da ba'un kasara ka ce bira ha'u wa fatiha ko kamar da fasa ka ce baira ha'u sunan gona ce da dibino ce babu babu wujubi amri ahlihi wa auladihi babu wujubi amri ahlihi wa auladihi almumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyati bi da'ati Allah ta'ala babin da ke bayanin wajibin umurtan iyalai da 'ya'ya almumayyizin wanda suka yi wayo wa sa'iri man fi ra'iyati da sauran wanda ke cikin shugabancinsa ida'ati Allah ta'ala da yawa Allah ta'ala da wato babin da yake cewa ka umarci matanka da yaranka waɗanda suka yi wayo daga shekara bakwai ke ne sama da ta'a ta Ubangiji hana wa ta'ala da sauran waɗanda suke karkashin kanninka da sauran wato wayanda suke rayuwa a karkashin ka ka umarce su da sa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wa nahyihim anil mukhalafati da hana su saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala al mukhalafa shine saba wa Allah da to zaka sabon Allah ana ce masa mukhalafa li'annahu khalafa Allah wa rasulahu ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka hana su saba wa Allah wa ta'dibihim da kuma wajibi yi musu ladabi su iyalanka ƴaƴanka da matanka wanda suke karkashinka wa man uhum min man hin anu da hana su daga daga daga daga aikata abin da aka hana irtiqab shine aikata abin da aka hana man hin anu wato dai ka tsaya da tarbiyan iyalanka da matanka umarni da ke kyakkyawan da hana munanan ayyuka yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa amru ahlaka bis salati wasbir alaiha suratul ah Allah ta'ala ce wa amru ahlaka bis sala umurti iyalinka da yin sallah wasbir alaiha kuma ka hakura akan yin sallan kai ma umurti iyalinka da yin sallah ai matanka da yayanka yayanka suna cikin ahalinka umurce su da yin sallah tabbata suna sallah a azhar da asal magriba isha bai. ƴaƴanka daga shekara bakwai yayi sama da kuma matanka kar kai a kan sallansu. Wasu wasbir alaiha kai ma ka haƙura a kan yin yi ai wasbir alaiha ya ka ƙara hamzatun wa ta'un hamza da ta'un sai aka canje ta'un din ta zama ba'un ai iftala ne sai isbabir ifta'il kenan ala zani ifta'il in za ka yi wazanin sa wadda ibdalu ta iza da yana ha sabaka to kaga wasa jira alai ha kai hakuri a kan to wannan ziyada yana nuna karfin hakuri wato ka dauri ka dauri kai hakuri a kan kasa saboda shi dan ba ya son kai idan sallah ta rushe a jikin mutum yana rushewa as-salatu imadud din wa man hafizaha faqad hafiza din wa man dayyaha faqad dayya ad ginshikin addini in ka kiyaye ta ka kiyaye addini in ka walakanta ta ka walakanta lahu musala man taraka faqad kafara alƙawari na da al'umma ta bayin sallah ai sallah duk ya ke sa aka rawaito ba abin da sahabbai suke ganinsa daga cikin iyuka barin kafurci ne kamar sallah to wanda baya sallah idan ne ne yake nuna kana da addini dama sallah ne tauhidin ka kam a cikin zuciyanka ne amma ko in akwai imani mai karfi za a ganka za a ganka kana ba salloli guda biyar wanda manzon Allah ta sama ke cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad wa man hafizaha wa hafaza alaiha kana lahu inda Allah ahadun inda Allah ahad in sha azabahu wa in sha fa'al salloli guda biyar duk wanda ya kiyaye su yana yin su da wajibabbun su da rukunin su akan lokaci Allah ya dau alƙawarin zai shigar da shi a aljanna wanda bai kiyaye su ba kuma bai da alƙawari a wurin Allah cewa zai shigar da shi a aljanna ba kenan sallah ita ce ginshikin addini kuma ita ce wanda take seta maka addinin kan gaba daya idan mutum yana sallah to sauran wajibabbun zai iya yin su kuma zai iya barin abin da Allah ya haramta don ubangiji ta ce inna salata tanha an yi zuwa shayi wani ba ku yi sara kai da sallah sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka mutum yana zai zama mutumin kirki da dinga sallah da khushu'i tare da tsoron Allah da halarto da zuciyarsa ga Allah subhanahu wataala a lokacin da yake sallah da qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'mine sun samu rabo waɗanda suke khushu'i a cikin sallah suke da gangan da kai a lokacin da suke sallah suke mai da hankalin su akan sallah ba sa tunanin wasu abubuwa daban hankalin su ba ya tafiya wani wuri yana kan sallan su to masu irin wannan za ka same su a wuraren sabon Allah ba ba zama mazinata ba ba zama masu shigiya ko masu shahiya ko masu cin riba ko zalunci ba ko ha'inci za ka samu suna da karfin imani saboda yake sallah yake sallah da su kai. to za ka wajibi ne mutum ya kula da ya kula da sallah kuma ya tsare sallan iyalansa kuma sallah ita ce farkon abin da za a maka hisabi a kan tara na alfiya farko awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah in wujidat tammatan qubila al-wasa'ir wa amalihi wa in wujidat naqisatan ruddal wasa'ir wa amalihi farko abin da za maka hisabi a kan tara na alkiyama shine sallah in ta ci ka fi sauran ayyuka in ba ta cika ba kuma a niyar maka da sauran ayyuka ya zo a hadisi don an bincike jin sallan mutum bai cika ba sai Allah ta ya ce unzuru li abdi hallahu min nawafil ba bayana yana da nafili in akwai nafili sai a cika ta masa farillan da nafila in babu kuma shikenan sai a biya masa da kayan suka dage sallan farilla da ta da ta nafila sallan farilla da da ta nafila duk wanda baya sallah ta kuma addinin sa bai cika ba kuma ba za ka gan shi yana tsoron Allah ba وقال تعالى وبنجي ubangiji يا الذين ya allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kai imani ku kiyaye kawunanku ku da iyalan daga wutar jahannama Abdullah sayyidina Ali da Abdullah bin Umar suka ce كو wa ku تنكو da iyalan sannan kuma ku koya musu ilimi na addini ka so a makaranta ko ka koya musu da kanka a yankin da su wannan wajibi ne ubangiji ta ala ya dora maka addibuhum wa allimuhum ku mutu ladabi sannan ku koyar ku koya musu ilimi ka nisantar da su duk abin da yake na haramun ka dora su akan abin da yake na na wajibi ka san shigansu da fitansu ka san me suke yi ka kula da sha'anin addinin su Allah ta riga tsora maka da yake ku ku kiyaye wajibi in kana son ka shiga aljanna to ka kula da addini iyalanka su ma ka tsora su akan hanyar shiga aljanna sai ku fita amma ko oho kai kaɗai ka yi baka damu da su ba ai Allah ya tsora maka sai ka tsare su daga wutar jahannama kafin ka shiga aljanna ko da haka kenan wannan ayan ita ce babbar ita ce babban dalili na wajibcin tarbiyyar iyali kuma tarbiyyar ta hanya biyu ta hanyar talqini da ta'widi talqini shine ka dinga lakana musu tasbiya ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ana musu gyara kana koya musu dabi'u masu kyau kana hana su munanan dabi'u kana gaya musu abin da Allah ya wajabta su yi kana nuna musu abin da Allah ta'ala ya haramta don su bari ka tsaya wannan da nasiha da shawarwari sannan kuma da ta'awidi na biyu shine wato ka yi a aikace su ma suna gani suna yi domin wani lokacin kwaikwayon abin da kake yin ya fi tasiri akan wato umarnin ma ya tashi ya gaga abin da iyayensa suke a kansa abu ne na kirki shikenan shi ma sai zama mutumin kirki amma idan iyayen suna kan abubuwa na sabon Allah sai ɗaukar sun tashi sun ga iyayen suna suna shan taba suna suna kiɗa da rawa suna suna suna iyaye marowata ne sun tashi da rawa Iyaye masu ashar ne sun tashi da ashar amma samu iyayensu suna sallah akan lokaci kalmomi mai kyau ne yake fita daga bakinsu na alkhairi babu ashar babu batsa duk za su ɗauki wannan ta inda ba ka tsammani masu alheri ne sai su ɗauki alheri masu tsoron Allah ne su zama masu tsoron Allah wa ulfi ya fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana al-fata bi hidan walakin yu'awidu na afrahu yaro yana tashi a bisa abin da babansa ya saba masa wanda iyayensa ya ga suna yi yau da gobe da shi yake tashi mutum baya addini da hankalinsa sai abin da iyayensa suka koya masa ko ya koya tashi suna gani yanzu da yasa muka tashi muka zama musulmi ba sau bin iyayen musulmi ba ne ka tashi iyayenka musulmai ne ba ai ba sai an tsaya ana gwagwarmaya da kai ka shiga musulunci ba a wannan yanzu in ya girma za a dinga ba ka shiga musulunci ba ka tashi zama a musulunci ka tashi amma wanda iyayensa kuma kafurai ne ka tashi ko zai tashi akan kafurai wanda iyayensa yahudawa ne ba yahude zai tashi wannan sai an tashi zuwa ga musulunci in kirista ne a kirista zai tashi idan iyayensa yan bidiya ne yan shi'a ne ko masu bidiyoyi shi ma akan bidiyoyin zai tashi sai an ta gwagwarmaya da shi akan ya dawo sunna kaga ka gode wa Allah da Allah ya yi ka musulmi iyayenka musulmai ka tashi ka ganka a cikin musulunci ka tashi ka ganka a sunna wallahi ya tsamar da kai daga bidiya ka zama kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wayon ka ba ba dabaran ka ba la hawla wala quwwata illa billah ba dabara ba ka fi sai da taimakon Allah saboda ka wanda ya tashi a cikin kafirci kafin ka dawo da shi musulunci sai an yi gwagwarmaya wanda ya tashi a cikin bidiyoyi kafin ka dawo da shi cikin sunna sai an yi gwagwarmaya sai wanda Allah ya wa gamun katar to haka tarbiya ita ma take idan ka tashi a cikin ta shikenan in kuma baka tashi a cikin ba to da kirne kuma zaka iya dawa kan hanya sai da wahala kamar ice ne yana ɗan yana tankwara shi in ya bushe kuma za ka tankwara shi ka karya shi to Allah iyayenka da iyalenka su ga kana abun kirki su ma su tashi da kirki ba sai ka ja wahala ba ba ba sai ka yi ta fama ba eh, ka kula da dai abokanin su kawai kar su lalata tarbiyyar sa kawai kai kana yi a waje kuma ana rusawa wannan shine gadin sa zaka dinga yi kana kula da shi kada abin da kake ana rusawa in in abin da kake yana rushewa waje kuma to nan ka ga ba zai tasiri mata ya al-bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdu idan har kana gini wani na rusawa ba ran da za a gama gini ba ran da za a gama amma kana yi yau gobe ka tsora ji ka tsora sai ka ga ka gama ainihin gini in ka lalace ya'yanka su lalace idza kana rasul baiti bi dufi bariban fa shimatu ahli albayti baiti ay fashimatu ahli albayti an yatarabbasu idan mai gida zama shine mai kada ganga to ba abin da yara za su yi sai rawa sai su dinga rawa kawai saboda baban su yana yanzu akwai masu kafa hujja da iyayen su kan zina zina da su ni da kunne na ji wallahi sai yara wan yana yi wa kanin nasiha a kanin ne yake wa wannan nasiha sai ke to ai baban mu ma yana yi baba ma yana yi wallahi hujjan da ya kawo ke kanin yake wa wannan nasiha shi yana kafa hujja da babansa ma yana yi kuma hakan ne baban na yi da haka kana yin abu kai kana ganin kaman wai ko ƴaƴanka ba su gane wala suna gane suna karantan ka fiye da yadda kake ta in azzalimi ne kai ma sun san cewa kana zalunci kuma za su iya zama azzalimi in ma ha'inci ne sun sani duk abin da kake yi kai kokari ka tsare kanka daga wuta kuma ka tsare iyalinka shi yasa Allah ta ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum aka fara da me kanka wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta to wanda bai tsare kansa daga wutan ba ina zai iya tsare iyalansa zai iya ba sai ka zama mutumin kirki za ka yi kokarin naka su zama nagari kai mutumin banza ne ba za ka damu ba saboda haka mu ji tsoron Allah an abi hurairah radiyallahu anhu qala أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ilmi biha amma alimta anna la na'kulu sadaqa mutafaqun alayhi ana hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya shi kale yace akhadha al-hasan bin ali hasan dan sayyidina ali radiyallahu anhu ma Allah ya dada su ya riki kamratan wani dibino min tamri sadaqa daga dibinan sadaqa wato ya dauki wani dibino na sadaqa fatima faja'alaha fi fihi sai ya sanya dibinon a bakin sa zai ci an zo dibinon ya sadaka aka kawo ya ga kowa na dauka shi ma sai dauka yana yaro sai sa a bakin sa zai ci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sai ci masa wata ruwan kakka mana kamar ka ci kai kai kai da hausa ko da bulatan kai kai kai mana ka bari ka bari ita ita daga bakinka yake maka irmi biya ka jefar da ita jefar da ita aikata haramun ne ba haramun ne zai aikata haramun ne ci dibinon sadaka sai ce masa amma alimta anna la kudu sadaka baka san cewa mu ba ma cin sadaka ba mu mu suwa kenan manzo Allah da iyalansa gaba ɗaya ba sa cin sadaka sadaka haramun ne a wurin su ka san mu amma alimta anna ala muhammadin la kudu sadaka ba? ka san mu iyalan zuriyan annabi muhammadu ba ma cin sadaka ba su ne baiti banu hashin da banu muttalib ba ma cin sadaka ai haramun ne mu cin sadaka sai ta je jefar da ita me yasa maza sama baya cin sadaka da shi da iyalansa me yasa aka haramta masa wata ran ya ga dibino a ƙasa suna tafiya da sabansa sai ce wallahi wannan dibino ba don ina tsoron kar ya zama na sadaka ba da sai na ci amma saboda tsantsi kar ya zama sadaka ne kaga zai ci haramun ce me yasa aka haramta su ma cin sadaka da shi da iyalan gidansa saboda darajar su saboda matsayin su aikin sadaka akwai kankanci a ciki ko kai sadaka ya ce za ba almajirai sadaka me yasa sadaka ta zama akwai kankanci saboda sadaka ana ba galibi wanda ake tausayawa ne kana jin tausayin mutum sai ka ba shi sadaka ne ake bawa ne kuma sadaka ana ba wanda ake so da wanda ba a so ko da lada kawai kake nema da wanda kake so da wanda ba ka so to sai manzo sun ya ga ubangiji ta'ala ya ga akwai kanci a cewa an kawo manzala ta suna sadaka kuma ya karba ya zama miskini ya zama abun tausayi ya zama mai rauni kuma zai dauka kanci wajen wanda ya ba shi din don don da ka ba sadaka ta Allah ya saka da ya Allah ya saka za ga gaba da ya shiga wani damuwa ya shiga wani hali manzon sama bai zai ɗaukar ƙancin nan ba iyalan gidansa ba su ɗauka ba amma manzala ta kuma yana karɓan kyauta iyalan gidansa suna karɓan kyauta me yasa saboda kyauta babu karɓanci a ciki kyauta akwai girmamawa a cikin ta kuma kyauta sai wanda kake so kake ba don da ka ba kyauta to son ka kake sai ka ba shi amma sadaka kuma da wanda kake so da wanda baka so zaka ba kai lada kawai kake nema wajen Allah kuma kyauta kana iya ba mutum don ka samu shiga a wurinsa kaga ai shine da daukar gidan ko mutum ne babba sai ka zo ka bashi domin ya soka kaga nan kai ne kake kafa shi yana sama mun fahimta saboda haka kenan kyauta babu kafanci a ciki shi yasa komin matsayin mutum bai wuce a bashi kyauta ba don a girmama shi domin ya so wanda ya bashi kyautan manzala yana karban kyautan kuma har ya yi sakayya ma a kan ya yi baka bashi shi kuma ya baka abin da ya fi wani na kabalul ta wasu ibu alai ya iya abin nan amma shi baya kyauta don a saka masa kuma wala tamnun tastakfir manzo sa shi abangi ta lace karka bayar don a kara maka karka bayar don an tashi baka a kara maka kaga wannan kyautan kuma akwai kaskanci ko ka zo ka ba mutum saboda in ya tashi ya baka wanda ya wannan to manzo kuma baya wannan amma yana kyauta ta ta alheri kuma yana yin sadaka amma baya karban sadaka kuma yana karban yana karban kyauta kuma kyautan har ta wajen Yahudawa dan bai hudin yanzu ya bashi ai ya girmama shi ne a ya karba sai da karbi sadaka ba ko wajen wane ne sallallahu alaihi wasallam to Hassan bai san da wannan hukuncin ba sai ya je kawai ya karba to da ya karba sai manzo Allah ta sama sai ce masa kai kai kai kai ya fadda ita ya je fadda ita ce baka san cewa mu ba ma karban sadaka ba kaga wannan yana nuna sai yaro tun yana karami ana koya masa tarbiyya ana nisantar da shi daga haramun a gaya masa halal da haram sun yana karami ba wannan abu halal ne wannan abu haramun ne ya sani ya ce ba kyau babu kyau kaga shi yasa za ka sa ɗanka ka sa shi a islamiyya kar ka sa shi a boko zalla don boko zalla ba akwai da halal da haram ko da zai je bokon ka sa shi a islamiyya sai ka ga yara ƙanana an koya musu halal da haram yaro ɗan shekara bakwai sai ka ga yana ce maka abu kaza halal ne abu kaza abu kaza haram yaro karimi kaga ana koya masa ne ko ana koya masa eh, idan ka sa za ka sa ƴaƴanka kuma ka sa su a makarantar sunna makaranta ta ahlus sunna in ta yan ne kuma za a koya masa wasu bidiyoyi za a koya masa wasu bidiyoyi wata yarinya karama wata take za ta gaice ta birthday da ta ai haramun ne ta ba ta ne birthday kuma islamiyya aka koya mata to kaga inda aboko ne ba za a gaya maka wannan ba to za ka yi mamaki yara ƙanana sai daga sun zo suna cewa abu kaza ba kyau saboda kaza ko su dinga kawo maka kisa kisa da ta halatta wannan ko ta haramta wannan shi sa wallahi nake jinjinawa malamin islamiyya ni sai ga kaman wai wasu wayannan yaran ni ni ne zan karanta da su wani abu sai ga sun yi kaɗan in gaya musu wannan abu kamar sun yi kasanta amma da islamiyya sai zo yana hira da su kuma yana koya musu ana raha ana dariya yana koya musu kuma shi nan sai su ɗauka sai ga sun dawo gida suna faɗa suna karantawa to malamai islamiyya Allah ya saka muku da alkhairi wannan duka tarbiya ne maza su ce ah bai ce hakan karamin yaro bane ba san cewa mu haramun ne ai haramun ne mu a wajen mu muti to karka cewa yi karami ne wai ka ce masa halal da haram ba wa biya maka to me yasa kake koya masa magana yanzu yaro in ya taso ba magana ai kowace magana ga ya masa ake a haka har ya dauka sai ga ya fiki ba wai ce masa za a yi wannan sunan sa tuwo wannan sunansa shinkafa wannan nama ai ba haka ake koyarwa magana mu ga nama ci nama mi komin ruwa kawo cokalin nan a haka sai ya gane me kake nufi kuma sai kaga yana daukan magana kuma duk yaren da kai masa da shi a haka zai tashi da shi in hausa ne ya tashi da wasa in fulatanci ne haka in larabci in turanci ai ba kai ne kake zaunar da shi kace in an ce kaza kaza ake zuwa sai za ka fassara masa ma amma kana magana yana dauka to haka tarbiya ita ba. kana fada yana ɗaukar kai ka ce wai a ah, to yana ganewa ne a ci gaba da masa magana shi yasa ka ga yanzu yaro inda zai tashi a gida shi sai ba yara sai kaga iya sa tana yin wahala saboda baban ne da uwar su kuma da maganar su ba ta irin magana za su yi hira da za su gaya yaro ba amma akwai yara a gidan wannan ya mata magana wannan wannan sai kaga yaro ya tashi ya yi magana da wuri amma wani sai shekara biyu baya magana ko shekara uku ma wani saboda babu yara a tare da shi to dole iyaye ne za su dage su ta masa magana daga uwa tana ta hira da ɗanta ko ƴarta ba ta ji tana ta mata wasa ga gama ta haukace ma da zabe ce ta kaɗai ita ma lokacin sai ta ce, ba kowa sai ta wasa da yaronta sai ka ɗauka cewa ta haukace ne kuma haukace ba ne kuma tike ne abin da take a haka sai yaron ya zama mai wayo ba ga yaron ya girma a gaban kakansa Sani ya ta girma a gaban kakanta galibi sai su zama ba su da wayo to ai ba a tawata musu na wasu abubuwa ne Ba a nuna musu abu kaza kaza ne kaza kaza ne ana dan jin tausayin su haka da haka abin da iyaye suke yi kawai suna yin abun ne yaro har ya dauka to haka tarbiya take manzala ta sama yake baka san cewa haramun bane kar ka dauki wannan da haka ka nisantar da shi daga sabon Allah wa fi riwayatin anna la tahillu lana sadaqa ka san cewa mu sadaka ba ta halatta a gare mu ba da mu alul bait sune banu hashin da banu al-muttalib wayannan ba ka cin sadaka wa qawluhu abun nan kak kak yuqalu bi iskani al-kha'i ana yi fadan sa da yuwa kha'un sukuni wa yuqalu bi kasriha ko kafi ne gam ana yi da yi mata kasra kuma kisra ma at-tanwin tare da tanwini ko kace kik ko khikin khikin laraba suna fada amma mu dai kai kai ne lis-sabi kalma ce da ake wa yaro tsawa da ita. anil mustaqbarat daga abubuwa na kabanta wanda ba a son yi sai a masa tsawa da ita wa kana al-hasan radiyallahu anhu sabiyan al-hasan jikan manzala ta kuma ya kasance yaro ne a wannan lokaci yaro ne karami amma duk da haka bai hana manzala ta sama ya koya masa tarbiya ya sanar da shi halal da haram ba da, kai ma karka ga wai kankantan yaronka kace ba za ka koya masa halal da haram ba ka koya masa kuma zai dauka ta so akan haka Allah ta'ala ya samu dace ta kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh